Gwamnatin jihar Nijar Najeriya ta ce tana shirin tafiya kotu idan har gwamnatin Najeriya ta ƙi bata kaso goma sha uku na kudaden da ake samu daga tashoshin samar da hasken lantarki a ƙasar. A yanzu dai wannan na nuna cewa wata alama ce da ke nuna jihar Nijar na son bin sahun jihohin da ke samar da albarkatun mai a kudancin Najeriya da ke samun wata kulawa ta musamman daga gwamnatin Najeriya. Gwamnatin jihar Nejan dai ta ce daga ƙasar ta ne aka ɗebi yankin birnin tarayyar Najeriya Abuja, amma kuma ba ta amfana da wannan sannan kuma ga tashoshi na samar da hasken lantarki har guda hudu wato shiroro jaba kayinji ga kuma yanzu ana dab da kammala tashar samar da hasken lantarki a zungeru a lokacin da ya karbi bakuncin shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta najeriya alhaji Tijjani Aliyu, gwamnan jihar Naijan Alhaji Umar Mohammed Bago ya ce al'ummar jihar Naijan na shan bakar wahala kusan a duk shekara ba tare da samun wata kulawa ta musamman ba daga gwamnatin kasar. Alhaji Ibrahim Bolagi shine sakataren yada labarai na gwamnan jihar Naijan ya yi ƙarin haske da cewa yanzu fa kan mage ya waye. Ya kamata Niger State ya amfana da abun da ake kafa mana duka. Gashi nan da ɗauki kasa mu da za a tsare federal capital ba wani abu da muka amfana shi na dam dam guda fudu har yanzu ba abin da muka amfana to kana nufin dama tun can farko babu wani abu da aka yi ma jihar Neja akan wayannan abubuwa ba abin da aka yi kuma gwamna ya ce yanzu mun riga mun tashi barci gaskiya ba zai yarda ba masanin kundin tsarin mulkin Najeriya lauya bai nasara kogo Umar ya ce duk da cewa gwamnan jihar Niger na da damar bin haƙƙinsa amma kuma kamata ya yi gwamnonin da lamarin ya shafa su haɗa kai. Najeriya ƙasa ce wadda take federaliya, wadda take kuma an yi ƙoƙari an ce a tabbatar da daidai da sashe na goma sha biyar sakin sashe na ɗaya. Amma sai ya kasance an riga ana yin wani tsari ne na 'yan bowa da 'yan mowa Najeriya. An ƙirƙiro ma wasu hukumomi na masu ƙasashen da suke da ko kuma jihohi da ke da arzikin man fetur. Aka yi masu hukuma ta daban, a ƙarƙashin nan ne suke da kashi sha uku na ma'adanin man fetur da aka tsotso daga cikin kasar su. Na'am, amma yanzu ya yi barazanar tafiya kotu kana ga zai samu galaba. A sashi na talatin da shida na tsarin mulkin Najeriya ya ba kowa dama kana da yanci da za ka iya zuwa kotu a matsayin shugaban gari ko a matsayin gwamna. Madatsun da ke samar da lantarkin dai sun shafi jihohin Kebbi, Kwara, Naija da kuma jihar Kogi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.